jama'a masu sauraren mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu kuma da Saki saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen hausa na ranar yau dinnan juma'a bakwai ga watan yuni na shekara ta 2024 shirin za mu soma da tunatar da kucewa a ranar jiya da maraice ministan man petron muhammad mustafa barke tare da takwaransa na harkokin shari'a aliyu dauda sun kira wani taron manema labarai domin yin bayani dangane da wata sabuwar takaddama da ta kunno kai tsakanin kasar nijar da kuma kasar benin abin da ya faru nijar ce ta tura wasu jami'anta domin su je su lura su sa ido su ga yadda ake da danyen man nijar din domin kai shi a kasashen waje kamar da yarjejeniya ta riga ta tanada tsakanin kasar ta nijar da kasar benin to sai ya zamanto da isan mambobin wannan tawaga a cikin kasar ta benin sai sojojin kasar ta benin suka kama su suka kuma ta sakeyya su zuwa hukumar 'yan sanda inda suka kwashe dogon lokaci kuma suke can tsare har yanzu to bayan wannan al'amari ya faru gwamnatin nijar a nan ta samu labari ta kuma bincika ta tabbatar da cewa a takaice kasar ta benin ba ta da gaskiya domin kuwa da farko jami'an nata sun dauka cewa 'yan nijar ne ba gaskiya saboda sun sa kafa cikin kasar ta benin ba tare da sanin hukumomin kasar benin ba abinda ko kaɗan ba gaskiya ba ne domin kafin tawagar ta Nijar ta isa sai da gwamnatin ta Nijar ta hanyar kamfanin wapco na kasar shin wato wapco nijar. aka sanar da shi shi kuma ya sanar da takwaransa ta kasar benin wato wapko benin cewa jami'an na nijar za su je domin lura da yadda za a loda wannan danyen mai su kuma wapko nijar ɗin suka sanar da wapko benin labarin da ya je can takamaimai kenan hakan na nuna cewa ba shakka kenan nijar ta bi ka'ida ta bi duk wata salsalar da ya kamata to amma hakan ba ta samu ba sai ya zamanto jami'an na nijar sun kasance a hannun hukumomin kasa ta benin lamarin da ya kawo cikas to dangane dangane da wannan al'amari dai ya kai shugaban kasa shugaban majalisar koli ta CNSP General brigade Chani Abdurrahman daukar matakin a dakatar da lo da danyen man na Niger a tashar ta Seme ta kasar benin har sai lokacin da kasar ta benin ta dawo ta amince ta bi doka ta bi ka'ida ta yi aiki da dukkan yarjeniyoyin da ta sa hannu a kansu tare da kasar nijar game da abin da ya shafi magana hitar da danyen man na niger zuwa kasashen waje daga nasu bangare lokacin da ya dau magana ministan shari'a aliyu dauda ya tabbatar ma manema labarai cewa ba shakka akwai yarjeniyoyi dokoki daki-daki da kasar ta benin ta sa hannu a kansu tare da kasar nijar. game da abin da ya shafi magana hitar da ɗanyen man daga nan tasha ta seme ta ƙasar benin zuwa kasashen waje dukkan waɗannan yarjeniyoyi a takaice idan an duba ƙasar benin ta sa kafa ta shure su ba ta yi aiki ko kaɗan ba da waɗannan dokoki da ta sa hannu a kansu dalili kenan ministan na shari'a ya bayyana cewa dama daga cikin waɗannan yarjeniyoyi akwai magana cewa idan wani ya ga ɗaya daga cikin abokin tahiya bai bi ka'ida ba ko bai bi doka ba to akwai tanadin da aka yi na zuwa gaban shari'a domin warware rikicin dalili kenan gwamnatin ta Nijar ta dau matakin tunkara kotun da ke kula da harkokin ciniki da kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar afirka wato kotun ohada da ke birnin abidjan na kasar cote d'ivoire domin warware wannan rikici saboda haka a cewar minista aliyu dauda idan har bukata ta taso idan lokaci ya yi to ba shaka nijar za ta tunkari wannan kotu ta shigar da kara domin a samu a biya ta haƙƙinta ganin cewa ita dai ƙasar Nijar ba ta da laifi ko ɗaya ba ta taka yarjejeniya ko ba ta keta haddin doka ko ɗaya ba dangane da wannan mu'amala wannan eh, yarjejeniya da ke gare ta da ƙasar Benin game da abin da ya shafi fitar da ɗanyen yamman ƙasar ta Nijar zuwa ƙasashen waje. gwamnatin kasar ta nijar ta kafa kwamiti da zai yi nazari akan magana matatan man nan ta garin doso idan ba ku manta ba a kwanakin baya ne hukumomin koli na ƙasar nan suka yi bayanin cewa za a kafa wata sabuwar matata ah, ta mai a garin doso domin karfafa magana samar da mai da za a yi amfani da shi a cikin gida har ma a sayar ma kasashe makwabta irin su mali da kuma burkina faso abbas ibrahim babban jami'i ne na ma'aikatan ministan man fetur kuma ɗai daga cikin mambobin wannan kwamiti ga karin bayanin da ya yi wa manema labarai dangane da muhimman ayyukan da kwamitin zai yi wannan kwamiti da aka sa shine zai kula da tahiyar da duka ayyukan na tsai da wannan aikin matatan mai da za a yi don ka wannan kwamitin ya hada da mambobi duka da suka eh, suke cikin gwamnatin kasanmu da minister du petrol da duwan da duka sauran sektor suna cikin shi don wannan matatan mai ga yanzu a niger ta zame muna kamar tilas ne mu yi ta muna da wadda muke da yanzu wadda ta soraz ta zandar amma yanzu wagga ga al'amuran da ke gabanmu yanzu ta zame mana cilas ne a yi ta kuma matatan mai ce wadda za a yi babba wadda ta ɗara waccan wadda za ta kai kamar capacity in an ɗauka kamar sammil baril jour kuma za ta yi aiki da ƙyarƙyaro wasu eh, wasu abubuwa da waccan rafineri ta mu ta baya ba ta da kama wasu su harkar wani ledodi da wani haraka grace da sauransu al'ummar garin tasker sun shirya wani taron gangami kana daga bisani kuma suka fitar da sanarwa don jaddada goyon bayan su ga gwamnatin kasan nan ga karin bayanin da wakiliyar hadiza yakuba ta aiko muna daga can da magaram shi dai wannan zaman taro da ya hada dukkan dokacin masu fada a shi na departamentin tasker tun daga kungiyoyi na malamai na farfulla na matasa da dai sauransu sun yi shi ne domin fitar da wata sanarwa ta kawo goyon bayan su ga magabatan mu a sahun gaba shugaban majalisar ceton kasa bugu da ƙari shugaban ƙasa general de brigade abdurrahman chani da prime minister ali muhammad lamini zen dukkansu wa'innan wakilai a bayanin da suka yi albarkacin wannan haduwa sun yi kira ne da babban murya ɗaya bayan ɗaya na kama ma magabatan ƙasar nan cikin irin fafutukar da suke yi ba dare ba rana don kawo sabon arziki a wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nishiyar A cikin sanarwar da suka fitar albarkacin wannan zaman taro, Sayyadina Malam Abdu ya ce mun ga irin ƙoƙarin da wannan gwamnati ta majalisar ceton ƙasa ke yi bisa kan abubuwa daban-daban na kyautata jin daɗin al'umma da tama departamentin taskiyar da kuma al'ummata da haka mu jama'a na taskiyar cikin jin daɗi da murna muna farin ciki tare da zama tsintsiya maɗar minki ɗaya. Ebi Tahir, shugaban kwamitin ya fara da cewa. Mun gode mu ji daɗi kowa ya zo wuri su ce. Hala mu ci gaba, mutan su zo daga nesa da kusa da 'yan gari dukkan mu ji daɗi har da otorite dukkan mu ji daɗi. Allah ci gaba, mu rike kasa mu ta da darajar na taskar, mu ci gaba don Allah ku yi hakuri jama'a. Shine yana son gaya muku ne. a lokacin da ya ɗauki magana prefe na departament kintaskar ya yi amfani da wannan dama inda ya jinjina ma wannan kwamiti game da niyyar da suka ɗauka kafin daga bisani ya kai musu gaisuwar magabatan ƙasar nan mu bayyana muku da cewa a ƙarshe kwamitin ya shirya karatu na alkur'ani da sabka tare da yin addu'o'i ga ƙasarmu da fatan allah ya sabko mana alheri samun zaman lafiya mai ɗorewa da damana mai albarka an yi amfani da wannan dama inda aka yanka raƙumi don yin sadaka a can ƙasar saudiya shugabannin hukumar tsare-tsaren hajji da umar ce koho suka gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a mina da sauran wuraren ibada sun kuma je ne domin su ga tanadin da aka yi wa alhazan nijar domin su yi ibadodin salami lafiya kuma su kare su lafiya a cikin waɗannan wurare masu tsarki ga ƙarin bayanin da babban jami'in yaɗa labarai na hukumar tsare-tsaren hajji da umara alhaji gibri na yayi wa manema labarai abokan aikinmu da ke can saudiya mun zo ziyara kan eh, wajen alhazanmu za su zamna amina da arafa abubuwan da muka lura cewa sun sa komi sun sa rumfuna da alhazan nijar za su zamna da makwanci da banɗaki da wurin dafa abinci duka eh, sun gwaggwada mana suna shirye mu kuma mun musu tambayoyi mun ce eh, akwai abubuwan da muke so kar a yi kuskure basansu musamman ma eh, wajen raba abinci da wajen banɗaki alhazai su zo suna jira kuma da sanyi kasan ruhuna. wa'annan abubuwan guda uku musamman mun ja kunnen su kuma mun ce a da akwai abubuwan da ake wanda ba daɗi kamar latti da muka ce wajen raba abinci wannan abubuwa ne wanda ba za mu yarda ba in suka yi shi za mu yi rahoto kuma mu kai ma duk inda ya kamata za mu nemi 'yancin alhazanmu ba ma fatan shi amma in yawa kana mu kuma za mu je gaban iko duk wannan mun gaya musu sun ɗauki aniyan Eh, cewa banan allah yara za su yi kokari eh, su yi iya bakin kokarin su don saboda alhazanmu su yi rayuwarsu mai kyau su yi abinci kan lokaci kuma isasshe To jama'a masu kallon sauraren mu da wannan rahoton muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mun na gabatar muku da labaran nake muku fatan lahiri mu huta lafiya labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda da zaran kun tarbe mu to Bizu Bubakar zai zo muku da wani sabon shirin. thank you